Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimani ce tare da Sarfila Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata sha bakwai ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin za a ji cewa a wata hira ta musamman da gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya yi mana ƙarin bayani akan samun albarkatun mai a jihar ta Nasarawa da ke arewa maso tsakiyar Najeriya da yadda yanzu jihar ta shiga jerin jihohin da ke da arzikin mai a ƙasar. to kaga yanzu in aka fi samun waɗannan arzikin a arewacin najeriya to ina jin haɗin kan najeriya ne ya kawo so da kuɗin da aka samu daga man arewacin najeriya ko daga kwalmani ne ko daga nasarawa ne aka zo da abin da ake samu daga kudancin najeriya aka haɗa to kowa zai ga yana kawo wani abu zuwa kan tebur ɗin abin da ake rabawa saboda haka ina ganin zai ɗan sassauta wannan kushin da wasu suke yi Za kuma ku ji cewa 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar niger sun gudanar da wani taron faɗakarwa ga al'umma musamman 'yan Najeriya da ke da damar kada kuri'a a zaben kasar akan samar da zaman lafiya gabanin babban zaben da ke tafe. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir tsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga niger Amma kafin nan gasar filu da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Babban hafsan sojin Amurka Mark da takwaransa na Ukraine sun gana a wani sansanin soja da ke kudu maso gabashin Poland a yau Talata. a tattaunawar ta farko ido da ido wadda alama ce da ke nuna yadda kasashen biyu ke kara samun haɗin kai da goyon bayan kare ukraine daga mamayar da rasha ke yi na tsawon watanni goma sha ɗaya mali shugaban hafsan hafsoshin tsaron amurka na pentagon da janar na ukraine Baleri Zokini sun yi magana na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana bayyana ba a kusa da iyakar Ukraine da Poland. Manyan hafsoshin biyu dai ba su taɓa haɗuwa ba amma sun sha tattaunawa tun bayan da sojojin Rasha suka kuka tsakai cikin Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. Taron da ya zo ne a daidai lokacin da Amurka da ƙawayenta na yamma ke ci gaba da zigilar biliyoyin daloli da kayan yaƙi zuwa ƙasar Ukraine domin kakkaɓa har-haren da Rasha ke kaiwa ta sama duk da cewa faɗan da ake yi a yankunan gabashin ukraine ya haifar da wani abu da ke tangal-tangal na cewa babu wani bangare da iya ɗauka cikakken ikon yankin sakatariyar baitulmalin amurka janet yellen ta nufi kasashen senegal da zambia da kuma afirka ta kudu a wannan makon domin tattauna batun faɗaɗa harkokin kasuwanci da zuba jari da kuma ƙudurin amurka ke da shi ga tattalin arzikin afirka Wannan na zuwa ne bayan alkawarin da shugaba Joe Biden ya yi a taron shugabannin Amurka da Afirka a watan da ya gabata, cewa shi da mambobin majalisar ministocinsa za su ziyarci Afirka a shekarar 2023. Manyan jami'an baitulmalin Amurka sun tabbatar da cewa makasudin ziyarar ita ce musayar ra'ayin jami'an gwamnatin Afirka da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu da 'yan kasuwa da matasa da zurfafa da nagantaka tattalin arziki tsakanin amurka da afirka da tsara sabbin damarmaki na kasuwanci da zuba jari hukumomin kasar nepal na na mayarwa da iyalai gawawwakin mutanen da hadarin jirgin sama ya ritsa da su kuma sun aika da na'urar naɗar bayanai na jirgin zuwa faransa domin gudanar da bincike a yayin da suke kokarin gano abin da ya haddasa hatsarin jirgin mafi muni a kasar cikin shekaru talatin jirgin ya faɗo cikin wani kwazazzabo ne a ranar lahadin ta gabata yayin da yake kan hanyar ta zuwa sabon filin jirgin sama na Fokhara da aka buɗe a tsaunukan Himalayas inda ya halaka mutane 72 da ke cikinsa. Masu bincike sun gano na'urar naɗan murya da na'urar naɗan bayanan jirgin a ranar Litinin. Kuma a yau talata sun rufe dam don sassauta ƙoƙarin samu gawar ƙarshe da ta rage daga rafin mai zurfin kafa 984. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani mutum da ke ikirarin cewa shi tsohon kwamanda ne a wani kamfanin kwangilar soji mai zaman kansa na Rasha wanda ake kira Wagner Group wanda ya yaƙi a Ukraine yana neman mafaka a Norway bayan ya tsere zuwa can makon da ya gabata. hukumomi a norway sun ce jami'an tsaron kan iyaka sun tsare wani mutum a kusa da kan iyakar rasha da norway da safiyar ranar juma'a lawan andre medev ya shaida kamfanonin dillancin labarai cewa medev yana kasar norway yana neman mafaka lawayan wato lauyan nasa ya ce ba a bayyana cewa a shirye ya bayyana cewa a shirye yake ya yi magana game da abubuwan da suka faru cikin kungiyar wagna ga mutanen da ke binciken laifukan yaƙi daga ƙarshe ƙasar belarus ta buɗe shari'ar wani ɗan jarida kuma fitaccen dan kasar Poland wanda shi na baya-bayan nan a jerin kararrakin da kotuna ke yi kan masu sukar gwamnatin shugaban kasar Alexander Lukashenko. Andrej Fakobat mai shekaru 49 zai fuskanci zaman gidan yaron na tsawon shekaru 12 idan har aka same shi da laifin yin illa ga tsaron kasar da kuma haddasa fituna. Fazobat dan jarida fitacce ne ga jaridar Gazeta ta Poland kuma babban jigo a ƙungiyar Falls a Belarus yana gidan kurkuku lokacin da aka tsare shi a watan maris ɗin shekarar 2021 ya bayyana a manyan zanga-zanga da suka mamaye ƙasar belarus a tsawon makonni a shekarar 2020 bayan zaben shugaban ƙasa da ya bai wa lukashenko mulki tun 1994 wani sabon wa'adin mulkin amma 'yan adawa da ƙasashen yammacin duniya suna kallon hakan a matsayin yaudara. da Sarfilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a wata hira ta musamman da gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya yi mana karin bayani akan samun albarkatun mai a jihar ta Nasarawa da ke arewa maso tsakiyar Najeriya da yadda yanzu jihar ta shiga jerin jihohin da ke da arzikin mai a kasar kuma hakan zai iya kawo zaman lafiya a kasar ga yadda hira ta kaya tare da wakilin murya amurka umar faruk musa na farko ita jihar nasarawa an santa da ma'adinai shi ya sa ma ake kiranta da turanci home of solid mineral wato gidan ma'adinai wannan ya nuna shi jihar nasarawa ma'adinan da take da su da dama to babu shakka za a iya samun man fetur to a aikin man fetur na farko abin da ake yi shine kamar raga ne da kake neman kifi da ake ɗibawa a watsa haka a ruwa to in aka watsa to sai a yi amfani da wannan aga alamun ko ka kamo kifin to a man fetur muna kiran shi seismic acquisition to in aka watsa aka je aka yi to za a ga alamun inda akwai wani motsi ya yi wannan wasan kamar inda ya a jihar nasara, ya yi wannan yawo eh, ya buɗe to haka a jihar nasara, ya yi wannan yawon to Allah ya sa a jihar Nasarawa an samu. To yanzu menene mataki na gaba wanda ko lokacin da ake sanar za a fara wannan aiki. A watan uku Allah ya yarda. A yanzu sun riga sun gama komai abinda suka yi suka za su je su yi na farko yanzu shine za su je ne su yi drilling su su yi hako na rijiyar farko. To rijiyar farko yana da ma'ana sosai. Rijiyar farkon ne aka je kwalmanin President Muhammadu Buhari ya tafi. So rijiyar farkon abinda yake shine in aka haƙa shi saboda ka san in ka yi haƙa ruwa zai shigo to in aka yi ana sa kesin wato kamar wani hula na karfe wanda zai tabbata ya yi bulokin ruwa saboda a ci gaba sai an ji an samu inda mai yake yanzu wannan haƙan farkon shi ne ake kira student to shi ne suke son su je su yi idan suka yi wannan to shi ne daga nan fa za su iya tafiya daidai inda man yake saboda yanzu duba da aka yi ta sama ya nuna man yana can ƙasa to dole sai an je nan samo man to in an samo man farko shine za a zo kuma to a fara a gwada man a ga wani irin mai ne ka san shi crude oil da iri daban-daban ne akwai wanda ake kira light sweet wanda ba shi da nauyi akwai heavy crude wanda ake da shi akwai dai iri-iri so a Najeriya mun kai wajen kala biyar ko bakwai muke da su daban-daban to shine to muna sa rai a jihar nasarawa saboda shi mai ba makaho ba ne za a iya sani daga alama menene wani irin abu za a samu to mu tunanin da muke alama tun da yake daga inda ya fito zai iya nuna mana alamar wannan wajen light sweet coat ne a wajen amma dai yanzu ba faɗi nake cewa shi ne lallai ba wannan dai su alama ne da muke menene muhimmancin haƙo wannan mai a jihar nasarawa bayan arzikin da zai kawo ga najeriya wato babban abin da zai kama da shi ne ni ina ganin zai kama na zaman lafiya da yadda da haɗin kan najeriya baki ɗaya jihohin arewacin najeriya goma sha tara da abuja yawancin jihohin kudu sukan ɗauke su kamar su ba su da komi tunda yake su kuɗin man da ake samu daga kudu ake rabawa to kaga yanzu in aka fi samun waɗannan arzikin a arewacin Najeriya to ina jin haɗin kan Najeriya zai kawo so da kuɗin da aka samu daga man arewacin Najeriya ko daga Kulmani ne ko daga Nasarawa ne aka zo da abin da ake samu daga kudancin Najeriya aka haɗa to kowa zai ga yana kawo wani abu zuwa kan tebur ɗin abin da ake rabawa saboda haka ina ganin zai dan sassauta wannan kushin da wasu suke yi kamar arewacin Najeriya ta zama kawai muna cin bulus ko a wasu suke cewa so mu ba komai muke kawowa ba sai dai a kawo kawai mu ci to ni kishin da nake da shi ke da kusan shekara 20 gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule a hirarsu da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa kan batun albarkatun mai a jihar. To bari mu leƙa jamhuriyar niger inda 'yan Najeriya mazauna ƙasar suka gudanar da wani taron fadakarwa ga al'umma musamman ma 'yan Najeriya da ke da damar kada kuri'a a zaben ƙasar akan buƙatar samar da zaman lafiya gabanin babban zaben da ke tafi. dubban 'yan najeriya da ke zaune a nijar ne ke shirin komawa kasarsu domin gudanar da zaɓe lamarin da ya sa kungiyar ke jan hankalinsu da su baiwa zaman lafiya mahimmancin da ya dace daga birnin agadas ga wakilin murya amurka hamid mahmud da rahoton Babban burin 'yan Najeriya mazauna Nijar da suka halarci taron shine wayar da jama'a kan bukatar gujewa amfani da kalamai da ka iya haifar da tashin hankali da kuma fifita zaman lafiya a yayin lokacin zaɓukan da za a yi a watan Fabrairun shekara ta biyu da uku. Alhaji Khalid shine shugaban 'yan Najeriya mazauna Nijar reshen jihar Agadez ya yi ƙarin haske kan maksudin shirya taron. A Wannan taro kamar ga yayin da kuka sani zaɓe a Najeriya yana ƙara ƙaratowa Burin kowa a a ga an yi zaɓe lafiya an kowa ya zaɓi abin da yake so cikin kwanciyar hankali muna ƙara wayewar mutanen mu kai tunda akwai inda ake kokarin aje gida a gudanar da zaɓe burin mu shine ubangiji Allah ya sa a yi zaɓe lafiya kuma muna ƙara wayar da musu da kai akan yayin da suka isa gida lafiya su ma su ƙara jawo sauran wa'anda suka tadda gida hankali akan mahimmancin zaman lafiya waɗanda muka gayyata wa'anda suka zo kan taron mu muna wayar musu da kai akalla saboda mutum dubu bakwai da wani abu. Taron wanda shine irinsa na farko da aka gudanar ya samu halartar 'yan Najeriya da ke wasu jihohin Nijar irin su Zandar, Difa da Agadas mai masaukin baki. Sunana Usman ɗan Najeriya mazaunin Difa a nan Nijar. Na zo nan Agadas ne wajen taro domin wayarwa da 'yan uwanmu 'yan Najeriya kanuwa yadda zaben Najeriya zai gudana kar a samu matsala da yadda za su zauna lafiya tsakanin juna da kuma yadda za a kawo ci gaba a zaɓi wanda ya kamata malam Abdurashid na ganin tashin hankali a lokacin zaɓe bai dace a ƙasa kamar najeriya ba ina da rajista kuma na fatan zan je na yi zaɓe a najeriya ni dai buri na allah ka sa a yi zaɓen nan cikin ƙoshin lafiya musamman matasa ina ke siyasa ta bana kamar daban take da ta kowace muna fatan dai matasa da a zauna lafiya a yi zaɓen cikin ƙoshin lafiya kar wani zo ya ringa canza ku ina sa ku kuna zuwa kuna haddasa fitintunu matasa da su zauna lafiya shi ma malam hassan wanda matashi ne kiraye ga matasa na su guji sai da incin su da kuma amfani da su wajen tara zaune tsaye a lokacin zaɓe. shar kullum matashi shine kashin bayan al'umma lokacin da aka ce matashi ya samu matsala to al'umma gaba ɗaya ta samu matsala za a ga an zo an amfani da ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu shine hadili ga an bai matasa kwaya suna ta abin da bai dace a cikin al'umma ba kaga wannan bai kamata ba dole ne mu matasa mu hankalta mu lura da cewa mu zaɓo cancanta. dubban 'yan najeriya da ke zaune a nijar ke shirin tafiya najeriya domin gudanar da zaɓe lamarin da ya sa ƙungiyar ke ja hankalinsu da su bawa zaman lafiya muhimmancin da ya dace. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. An gaishe ka Hamid Mahmud da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana daga Najeriya akan kalubalen da ƙananan yarurruka ke fuskanta na ɓace sakamakon mamayar da manyan yaruka irin su hausa da turancin ingilishi suka yi musu a najeriya ƙananan yarurruka na ci gaba da bayyana fargaba a kan babban kalubalen da suke fuskanta daga manyan yarurruka kamar su turancin ingilishi da kuma harshen hausa wannan dai yana zuwa ne bayan samun barazanar ɓacewar wasu yarurrukan tare da mai gurabansu da harshen Hausa a arewacin Najeriya, yayin da ilahirin ƙasar kuma turancin Ingilishi ya kasance gaba, baya ga amfani da shi da hukumomin ƙasar ke yi a hukumance. Bayanai dai sun tabbatar da cewa harshen na Hausa na ci gaba da zama wani tauraro. hatta a tsakanin hukumomi a yankin jihohin arewacin Najeriya. inda rahotanni suka tabbatar da cewa akwai wasu jihohin arewacin Najeriya da majalisun dokokinsu suke amfani da harshen Hausa zalla a wasu lokuta na zaman majalisun. Farfesa Muhammad Yakubu Auna shine shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger wanda ke zaman shugaban kungiyar 'yan kabilar Kambari. ɗaya daga cikin ƙananan yarurruka a yankin arewacin Najeriya, ya bayyana irin ƙalubalen da suke fuskanta daga manyan yarurrukan irin su Hausa da kuma Turancin Ingilishi. A Turanci da Hausa a Najeriya sun zama manyan ƙalubale ga ƙananan yaruka. Abin da za a yi a tsaye da wayannan yarukan shine a fara karanta su a makaranta. Ni dinnan ni ne shugaban kwalejin ilimi na Niger State. Mun fara yaren nufanci kuma na mutane alkawari cewa yadda muka fara yaren nufanci a makarantar nan za mu yi gwari za mu yi kambaci da sauran yaruka don a sustaining din su kasu bace sannan kuma muna ba mutane mu magana a gidajenmu mu koya ma yaran mu za ka sama gida ba uba ba kambare uwa ba kambare amma sai ga ana yaren hausa ko ana wani yare daban an manta da yare so in ba mu yaka ba yarukan mu za su bace so abin da za a yi kenan yarukan nan tsaya kuma insha Allah da matsayin da Allah ya bamu za mu mai kokari mu tabbatar da yarukan ba su bace ba har dai gambari a yanzu dai kabilu da dama ne suka bullo da hikimar kafa kungiyoyi domin kare yarurrukan nasu daga bacewa bala tajir salka shine shugaban kungiyar 'yan kabilar kambari a yankin masarautar silaja ya ce suna amfani da kafa kungiyoyin ne domin wayar da kan matasansu musamman haɗa kai ta yadda za su ci gaba da kare martabar yaren nasu gaskiya ai ba don kana mani interview da hausa ba da cikin shingini da mayu a o oh, abin yawa ba lance shingini birabin mu shingini maɗanri in yi maka kambarcin kasancewa ni ba kambare ne abin da na faɗa kenan kaga ashe kokarin da muke so ma a'a yan jaridan ma su dinka ma kambari da interview zuwa gaba kuma akan hakan muke muna iya kokari ko ina muke mutum ya yarda shi ba kambare ne Allah ne ya halicce shi ba a gudun yare kar mutum ya dinka ganin don yana wani yare gaba da man shi ba zai boye shi ne yake ba matasa kambari wahala sai ga mutum ya fita waje baya kambarci da yaransa kuma yadda za a yi preserving yare shine in ana yin shi yau da gobe yara su tashi so dattawa su yi kokari da matasan ana yin yaren Allah ne ya ga dama ya halice mu kambari kuma ya ga za dace ne mu zama cikin kambari to mu gode ma Allah mu yi yaren kambarcin sannan kuma sai ya zama alkhairi a gare mu to wannan shine kokarin da muke jan hankali mu yi kokari mu ci gaba don yaren din sannan kuma mu dawo da rubuta shi mu ma mu fito da kambarcin namu a rubuce ya zama an samu ana karanta shi har a wurare a makarantu wannan kuma muna nan muna aiki akan kan shi Ƙungiyar kabilar kambarin a masarautar Suleja dai ta yi amfani da bikin cika shekaru goma da kafuwa wajen karrama wasu da ke zaman gwarzaye wajen kare martabar kabilar kambarin. Gama dai abinda wasu daga cikin mahalarta wannan taro da ya gudana a birnin Mina ke cewa. To sunana Haruna Usman Jagaba ni ne wakilin kambari na masarautar Suleja. Domin yanzu ba kamar da ba a aure ya shiga da in ka tashi kai kambara ne kambara za ka aura eh? in kai badakare ne badakara za ka aura in kai gwari ne gwari za ka aura to za ka ga wannan yaren zai tafi da shi to amma yanzu sai ga bakan bare ya je Niger ya yi aure ya je Katsina ya yi aure to gaskiya mun so mu yi akwai matsala na jin yaren nan amma kuma ya zama daule kowane yare kake ka je ka auro to da kai da matar ya zama duty gare ku yaren uba ne shi ne aka sani to ya'ya su ji ko ta halin kaka so muna musu Suna na lucas adamu hansin daga agwara irin wannan taruwan yana da muhimmanci saboda yana tara manya da yara na ɗaya kaga wani zai san wani yara za su san manya manya za su san yara ba saboda mai duka ba wuri guda ake ba sannan irin wannan taro yana da muhimmanci saboda yana iya kaga zai nuna ma yara su samu gurbi ana ba su shawara a ga yadda ya kamata a yi ga yadda ya kamata a yi ga yadda tarihi ya gada ga abin da muka gada ga abin da ya kamata a yi To Joshua Bawa Salka ɗan kabilar Kambari ne, wanda a yanzu haka shine ɗan takarar kujerar gwamna a jihar Niger. a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar labour party ya ce suna ɗaukar matakin magance ɓacewar kananan yarurrukan duk muka faɗakar da jama'a kuma ka ji abin da na yi magana na magana cewa duk da kambari za su sake mitin idan ba su yi mana kambarci ba na ɗaya zan fita abinda kawai za mu iya yi shine za mu iya dan fasarawa kaɗan kaɗan domin akwai wasu mata da suka zo ko kuma mun kira wasu manya-manyan baki suka zo waje amma wanda zai gudanar da wannan Eh, abin nan um, program din ya zama cewa kambari zai daga daya har zuwa 100% shi yasa na gaya musu in ka ji kalungun da ma aka tawo da gangunan da ake ta na ce musu ba gangunan kambari bane yanzu na ba na dauki alkawari za mu je mu nemi gangunan kambari za mu yi soda duk kidin da ka ji kidi kai ma za ka yi kidin na ya shiga jikinka to ababen da muke so mu kenan Allah ya da so za mu ci gaba ba za mu bari wa'annan su mutu ba wannan yare-yare da suke magana su mutu da'a domin to wanda bai bai da history ai ba bai da wanda bai san zuri'a shi ba akwai matsala to su ma dai yan kabilar gwari ga alama suna cikin fargaba na bacewar yaren a sakamakon mamayar waɗannan manyan yarurruka kamar yadda wannan 'yar kabilar gwarin ke cewa sunana sa'adatu sabashi suleiman ni 'yar gwada ce sannan ne kuma bagwariya ce gaskiya kam babbar fargaban ma a nan gurin shine um, matasa ko na ce yara da dama ba sa son yin yaran su guharin kenan kuma muna tsoro a ce gaba na zuwa yanzu nan gaba ɗaya yaran gaba ɗaya za ta ɓace sabida mutane sun ɗauki turanci da kuma hausa yaren da ya zamo kamar universal da kowa ke son faɗa idan ma baka faɗa wannan turancin ba ko hausa bai nuna kamar ce ba kenan so mu tsoronmu yanzu nan shine a gaba kada ya zo ya kasance a zo a samu mutane yara da dama a tambaye su wani yare ne ku su ce su gwarawa ne amma kuma ba su iya faɗin yaran ba a yanzu dai lokaci ne zai bayyana matsayin waɗannan ƙananan yarurruka da a yanzu haka ma wasu sun riga sun ɓace ɓat a najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. a gaida mustapha nasiru batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga niger wasanni a takaice a ci gaba da kamsawa da 'yan wasan kwallon kafa da ke buga a cikin kasashen nahiyar afirka suke yanzu haka a kasar algeria a jiya litinin mali da angola sun yi uku da uku a milud hadefi stadium a oran kamaru ta congo brazzaville ɗaya da nema a rukunin a a stadium milud hadefi da ke oran din a yau talata ko algeria da ethiopia ne suka kara a rukunin a a stadium nelson mandela na bakari sai mozambique da libya duk dai a wannan rukunin na a suka buga stadium nelson mandela na bakari a gobe laraba idan allahu ya kai mu congo brazzaville za ta ke cire ni da ivory coast a rukunin biya stadium na goma sha tara ga watan mayu shekara ta dubu da dari tara hamsin da shida annaba senegal da uganda a wannan rukunin na b za su buga duk dai a wannan stadium na sha tara ga watan mayu shekara alif dari tara da hamsin da shida annaba a wannan kwambalar da za ta wakana daga goma sha uku uku ga wannan wata na janairu ya zuwa hudu ga watan fabrairun shekara ta biyu da ishirin da uku a ƙasar algeria an karkasa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar na ƙasashe da suka samu shiga wannan kwambalar kamar haka rukunin a a algiers algeria da libya da ethiopia da mozambique a rukunin b a annaba rdc congo uganda ivory da senegal a rukunin c a constantine morocco sudan madagascar da ghana sai kuma a rukunin d a oran mali angola da mauritania

a rukunin a duk dai a oran kamaru Kongo brazzaville da jamhuriyar nijar a ci gaba da wasan kwallon hannu ta duniya ko handball a ƙasar kasar faransa ta lalabe slovenia da ci 35-31 sai island da ta wa koriya ta kudu ci 38-25 yayin da brazil ta wa cape verde 30-28 tuni da kasar faransa ta kai zagaye na gaba a wannan wasannin na kofin duniya na kwallon hannu ko handball bayan nasarori uku uku da ta samu a wasannin ta uku a rukunin B. Wasan da ya soma a ranar goma sha ɗaya ga wannan watan na Janairu zai kare ne a ranar 29 ga wannan watan kuma yana wakana ne a ƙasashen Poland da Sweden kusancewa wannan shine karo na 28 na kofin duniya na ƙwallon hannu na maza na bana kuma ƙasar Denmark ce ke rike da kofin duniya na ƙwallon hannu na handball yanzu haka inda ta sake mayar da kambenta a fage a wannan wannan karon a ci gaba da wasannin kwallon hannu na open na australia a yau din nan ko kina kes dan kasar australia ya lalabe ne dan kasar italiya da ci 6 da 2 6 da 2 4 da 2 yayin da duddai a yau din nan emil rusu vuri dan kasar finland ya lashe purcell dan kasar australia da ci 4 da 6 shidda 6 da 3 6 da kudu 6 da shidda. da karshe kusancewa a kwambalar ajin masu nauyi na ba juna mari a muke saurin kwamsa dan Kasar ƙasar Romania ne ya yi nasara gaban Alexandru Korsozika a Las Vegas a kasar Amurka a ranar Litinin da ta gabata. Sorin Komsa ya lashe dolar dubu biyar a wannan gasar ta bankawa Yuna Mari a muke har sai abokin karawa ya faɗi ko ya yi saranda. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Adalla an gaishe ka Haruna Mamman Bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. To a takaice babban hafsan sojin Amurka McMillan da takwaransa na Ukraine sun gana a wani sansanin soja da ke kudu da gabashin Poland a yau talata a tattauna wasu ta farko ido da ido. wadda alama ce da ke nuna yadda kasashen biyu ke kara samun haɗin kai da goyon bayan kare ukraine daga mamayar da rasha ke yi na tsawon watanni goma sha ɗaya mali shugaban hafsan hafsoshin tsaron amurka na pentagon da janar na ukraine valeri zuhinyi sun yi magana na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da tsakiyar ukraine da poland manyan hafsoshin sojin biyu dai ba su taɓa haɗuwa ba ido da ido amma sun sha tattaunawa kan batun da sojojin rasha suka kutsa kai cikin ukraine a watan fabrairu sakatare baitul malam amurka janet yellen ta nufi kasashen senegal da zambia da kuma afirka ta kudu a wannan makon domin tattauna batun faɗaɗa harkokin kasuwanci da zuba jari da kuma ƙudurin amurka ke da shi ga tattalin arzikin afirka wannan na zuwa ne bayan alkawarin da shugaba joe biden ya yi a taron shugabannin amurka da afirka a watan da ya gabata cewa shi da mambobin majalisar ministocinsa za su ziyarci afirka a ƙarshen wato a shekarar 2023 hukumomi a ƙasar nepal na mayarwa da iyalai gawarwakin mutanen da haɗarin jirgin sama ya ratsa da su kuma sun aika da na'urar naɗar bayanai jirgin zuwa faransa domin gudanar da bincike yayin da suke ƙoƙarin gano abin da ya haddasa hatsarin jirgin mafi muni a ƙasar a cikin shekaru talatin. jirgin ya faɗo cikin wani kwazazzabo ne a ranar lahadin da ta gabata yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa sabon filin jirgin sama na fokara da aka buɗe a tsaunukan himalayas inda ya hallaka mutane 72 da ke cikinsa wani mutum da ke kirarin cewa shi tsohon kwamanda ne a kamfanin kwangilar soja na zaman kansa na rasha wagner group wanda ya yi yaƙi da ukraine yana neman mafaka a norway bayan da ya tsere zuwa can makon da ya gabata hukumomi a norway sun ci jami'an tsaron kan iyaka sun tsare wani mutum a kusa da kan iyakar rasha da norway da safiyar ranar juma'a To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da kuma Dadi Balawai da ya bada umarni. da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Sulemani Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya ma